وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان ما زال الحديث عن سلسلة الرحلات إلى الآخرة أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الموفقين إنه ولي ذلك والقدر عليه عباد الله قد سبق معنا في خطبة ماضية حيث تحدثنا عن أمارات الموت ورأينا أو تحدثنا ماذا ينبغي للإنسان لما رأى أمارة وعلامة من أمارات وعلامات الموت أن يقوم به فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه ربه سبحانه فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فالنصر أو فتح مكة كانت أمارة وعلامة جعلت للرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم بذلك قرب أجله فإذا رأى ذلك فعليه أن يكثر من من التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل معنى ذلك أن ينقطع للعبادة عباد الله قد ذكرنا في خطبة ماضية أن الموت قريب من كل شخص مهما قلت أعماره أو كثرت أعماره وسنينه الموت واقف من كل أحد حيث ينبغي أن يكون وقد ذكرنا أن كل واحد منا رأى ما يدل على ذلك فقد مات الصغير وخلف بعده الكبير مات الشاب وخلف بعده الشيخ الكبير هكذا الموت حتى الجنين في بطن أمه يموت قبل أن يذوق هذه الحياة إذا فالموت تأتي بغتة لذلك لما يجي الموت يسأل الإنسان حتى هل جاء الوقت لماذا؟ لأنه يرى الوقت سريع الانصراف عباد الله ذكرنا في الخطبة الماضية أن الله سبحانه وتعالى لن يقبض روح امرئ حتى يرسل إليه رسولا حتى يرسل إليه نذيرا ينبئه ينبهه ينذره يعلمه أن الموت قد دنا منه فالله سبحانه وتعالى من سنته ألا يقبض الأرواح هكذا إلا بعد النذير لذلك يقول بعض الناس إن الميت ليعلم أنه سيموت من أربعين يوم قبل موته بأربعين يوم قبل الموت الميت يشعر بأنه سيموت لذلك يلاحظ أن أعماله وتصرفاته تتغير في حدود تلك الأربعين هذه وإن لم يكن فيها نص ولكنه أمر ملمس يلمس ويدرك ويفهم فيا عباد الله كثيرا ما يمرض الإنسان قبل موته فكيف يكون التمريض والتمرض في الشريعة الإسلامية فنحن الأمة المسلمة أمة موفقة أمة خيرة الله سبحانه وتعالى أخبرنا كنتم خير أمة أخرجت للناس فأنتم الله سبحانه وتعالى تكفل لكم بكل شيء لذلك تستأجر في العبادات وتستأجر في العادات قد كنت أذكر كثيرا أن الأكل والشرب واللباس وما شاكلها من العادات ما من أحد إلا وهو يأكل ويشرب ويلبس حسب عادته حسب تقاليده حسب عرفه ولكن الإنسان المسلم لو حول ذلك تلك العبادة إلى العبادة فالله سبحانه وتعالى يؤجره عليه هل من أمة وفقت هذا التوفيق إلا الأمة الإسلامية عباد الله فما هي الحالة الصحيحة للتمريض في الشريعة الإسلامية أولا عندما يقع الإنسان مريضا عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض وينيب أمره إليه لأن الضر وكشفه بيده عز وجل لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين فالشفاء بيد الله لذلك إذا وقعت يا أخي مريضا فتوكل على الله وأنب إليه ثم اعتقد أنك ستتمرض أو أنك تمرض قدر لك المرض ليحط الله سبحانه وتعالى عن خطاياك وذنوبك وسيئاتك قول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها عن خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلما تمرض اعتقد أن الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير يريد أن يكفر عنك ثم حاول أن تتمرض تمريضا صحيحا وذلك بالحفاظ على العبادات حافظ على العبادات التي لا تقع حتى على المريض مثل الصلاة ومثلها الطهارة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة بدون طهور ثم حافظ أن يكون مكان التمريض مكانا نظيفا طاهرا لماذا؟ لأن الجن والشياطين يحبون الأماكن القذرة النجسة فحافظ على مكان التمريض أن يكون نظيفا طاهرا ثم أكثر من ذكر الله عز وجل أنت كمريض أكثر من ذكر الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل والصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وكل نوع من أنواع العبادات من أنواع الذكر ثم أكثر من الصدقات أكثر من الصدقة يا أخي وأنت مريض فالله سبحانه وتعالى يشفي بالصدقة ما لا يشفي بالدواء هذا تاريخ مالئ في شريعتنا الإسلامية الغراء قديما وحديثا ثم علم عباد الله أو أنت يا مريض لما وقعت مريضا لا تنس بحقوق الآخرين عليك لأن الموت يأتي فجأة حقوق الآخرين لا تغفر من الله عز وجل حتى يغفرها صاحبها حتى يتجاوز عنها ويعفو عنها صاحبها فلا تنس حقوق الآخرين إن كانت عليك فدونها وأخبر بها وكذلك إن كانت لك فدونها وأخبر بها وأوصي فيها إن أحد السلف كان يقرض الناس وكان له عملاء عمال يعملون له فكان يوصيهم إذا جاءوا من جاء عجله أي لقبض الدين ليرد القرض يقول لهم من وجدتم له سعة فخذوا ومن وجدتم فيه ضيق وعسرة فذروه واعفوا عنه لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وهذا الذي وقع معه يقوله عليه الصلاة والسلام عباد الله إذا اشتد المرض فحافظ أن تتمرض على شقك الأيمن وأنت متوجه نحو القبلة تتوجه نحو القبلة فإن لم تستطع فعلى الجنب الأيسر متوجها لها وإلا فكن مستلقيا رجليك تجاه القبلة وكذلك رأسك عباد الله من كان مريضا وله من يمرضه فليحافظ على حالاته وتطوراته وتحولاته فإن شم وحس منه الموت فليكثر من تكرار قول لا إله إلا الله حتى يتلفظ بها المريض فإذا تلفظ بها فليمسك وإن تكلم بعدها بقول آخر فليعيدها عليه فليعدها عليه فإن قالها فليمسك وإلا فليتمادى في ذلك حتى يقولها المريض فلما فإن قالها فليمسك ولا يكررها حتى يتكلم بحديث غيرها ثم يعاوده إياها عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله الذين يقبض عليهم وهي آخر كلمة لهم إنه جواد كريم وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan uwa masu albarka wannan khutba ta wannan rana ta juma'a shida ga watan biyar watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da goma ga watan sha biyu watan disamba kalandar albashi shekara 2021 a wannan masallaci mai albarka na markazin nur nan unguwar hotoro karamar hukumar nasara jihar kano najeriya ɗori ce akan kan da suka gabata wato hudubobinmu na tunkarar lahira ko tunkarar mutuwa ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafiya kyawu da sufofinsa mafiya ɗaukaka isan ya ni da ko cikin wanda zai datar da su lokacin da suka koma zuwa gare shi yan wa masu albarka ya gabata a khutba ta gabata mun tattauna alamomi na kusantowar mutuwa mun tattauna cewa Allah subhanahu wata'ala baya karɓar rayuwar mutum hakanan babu wata alama da ta zo masa cewa zai mutu ban akwai maganganu da mutane suke faɗa cewa gabanin mutum ya mutu da kwana arba'in yana iya gane zai mutu amma ba kuwa ke gane wannan ba sai wanda ya mutu ya fahimci me ake cewa rayuwa da haka yana daga cikin sunnonin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kullum idan ya farka cikin dare daga bacci yakan tashi ya fita waje ya ɗaga kansa ya kalli sama ya karanta ayoyi guda goma sha ɗaya na ƙarshen sura ta uku suratu al-imra inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab zuwa ƙarshen sura saboda ne saboda a cikin su ko Allah subhanahu wataala yana ta lalle a cikin halittar samai da kasai da sauyawar dare da rana akwai ayoyi amma ga mabota hankali sai mai hankali shi yake gano waɗannan abubuwa har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da Imam munziri da wani su suka fitar kuma Imam al albani a cikin Sahih al-Jami' yace hadisi ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha bone ya tabbata ga wanda ya karanta waɗannan ayoyi amma kuma bai yi tunani akan halittar sammai da kasai da kuma jujjuyawar dare da rana Yanwa masu albarka sunna ce dai ta Allah baya karɓar rayuwar mutum haka nan kawai da haka ne idan mutum ya mutu waɗanda ya mutu ya bari sai su ringa bayanin irin waɗannan abubuwan sai su ga tun daga kwana arba'in zuwa mutuwarsa wasu al'amura nasu sun tantanta wasu al'amura nasu sun sassauya ko da babu nasi akan wannan ɗin amma abu ne da ake iya fahimtarsa a rayuwa ta yau da kullum 'yan wa masu albarka Allah ya san wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ta idan ya ga wannan alamar to ajalinsa ya kusa da haka maza yanke kansa zuwa ga ibadar Allah subhanahu wataala da haka ni kai ke duk wanda ya ga wata alama ta mutuwa ta zo kansa sai kokari ya koma zuwa ga Allah ya yi ƙoƙari iga cewa ya tsaya ga bautar Allah shi ne Allah iga ya za Allah sallallahu in taimakon Allah ya zo da buɗi kaga mutane suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya ana trofin mutane suna tawowa jama'a jama'a yuya yuya suna karɓar musulunci to lokacin mutuwarka ya zo ke don haka ka yawaita tasbihi zuwa ga Allah kana mai ya tasbihin da godiya ga Allah kuma ka yawaita neman gafararsa lallai shi Allah subhanahu wataala ne yawan karɓar tuba ne ma'ana ka yanke zuwa ga ibada ka yawaita istighfari ga Allah da yawa masu albarka annabi sallallahu alaihi da ya ga wannan abin sai kawai yanke zuwa ga bautar Allah subhanahu Ta'ala. da haka na Aisha da ta ba da labari game da inda yake bin wannan sai take kana ya ta'awwalul Qur'an ya kasance ina bin umarnin da Qur'ani ya bashi da haka dan uwa mai albarka yar uwa mai albarka ya yan uwa masu albarka wanda duk ya ga wata alama ta mutuwa a tare da shi to yi kokari iga cewa ya dauki matakan gyara tsakaninsa da Allah subhanahu wataala ya inganta alaƙa. ya kyautata alaƙa tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ‘yan wa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya halitta ɗan adam ya buga masa misalai da yawa mutuwa tana tsaye ne daga kowa inda ya kamata ta tsaya tsakaninsa da shi ba ta kusa da wani tana nesa da wani a'a saboda ne dukkaninmu mun gani kamar inda na faɗa a wata hudba da ta gabata cewa ka ga ƙaramin yaro ya mutu ya bar babba kaga matashi ya mutu ya bar tsoho tuko kai ɗa a ciki ma gabanin ya ɗanɗana wannan rayuwar ya mutu wani an haife shi babu rai wani sai duk da ya mutu sai da aka fasa cikin uwarsa sannan aka san ya mutu wani ma dalilinsa uwarsa ma ta mutu shi ma i mutu a yi bi babu wannan duk aikin Allah ne ba abin da ya gagare shi ba wani nau'i na mutuwa da ɗan adam da ya gani ba to ashe ne ya kamata yi shine mutuwarwa ne alama ce ta cewa kai mata ka tafi na sha buga muku misali ko a nan ko a wani wuri ka je unguwa ka tambaya ina yan shekara 60-60 za ka samu a unguwa yan shekara 60 ba su fi mutum hudu ba biyar a unguwa nan ka yi sa'a kenan ka samu mutane da yawa to tambaye su ina yan uwansu sa'anninsu da aka haife su tare duk sun rere wani tun ana rarrafe gabanin rarrafe wani ran da aka haife shi ranar ikoma wani ranar suna wani sati daya wani wata daya wani shekara daya wani ya fara zabo wani shekara biyu wani ya shiga firamare wani ya shiga sakandare a haka ana rerewa ana rerewa duk sun zube akan hanya sun zazo su ashirin su talatin je ka bincika ko makaranta da kuke yi kuna aji ɗaya a ce stream ɗinku kuna da a b c d ko mutum talatin talatin ne mutum ɗari da ashirin kenan ka je ka kirga waɗannan 'yan mutum ɗari da ashirin mutum nawa ne a cikin su suke kai shekara sittin suna ina sun mutu tuna abokinka kuna gama firamare ya mutu tuna wani kuna gama sakandare ya mutu tuna wani kuna gama diploma ko digirin farko ya mutu wani a digiri na biyu wani ya ma je firamare din ba mutu to kai da Allah ya barka kana tunanin wani abu kai wa Allah ya kyale ka mutuwar waɗancan ba ta isa ta zama maka alama kai mata ka tana tafa ba kuma za ta iya zo maka a kowace wannan tare kuke da shi ya mutu tare kuke da shi ya mutu ashe kai ma tana kusa da kai ɗan wa masu albarka Allah subhanahu wata'ala yana nufin da alkhairi da aka ba wata al'umma da take al'umma da tacciya irin al'ummar musulunci komai namu Allah ya mayar mana da shi abu ne da za mu iya mu samu lada ka yi ibada ka samu lada abin da yake na al'ada ma ka samu lada shi sha sutura duk al'ada ce amma an tsara maka yadda za ka yi a musulunce idan ka yi su a wannan yanayin kuma sai Allah ya baka lada al'ada ce akwai wanda baya ci akwai wanda baya sha akwai wanda baya sutura kowa yana yi amma mai isa nuna mu isha banban saboda Allah ya ce kun kasance ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka fitar daga cikin mutane wannan khairiyya din ita take gobe yan wa masu albarka da yawa mutum gabanin ya mutu yana rashin lafiya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam the top personality a duniya a rayuwa gaba daya a halittun Allah gaba ɗaya ba abin da ya kai shi daraja amma da zai mutu sai da ya rashin lafiya rashin lafiyar da na na'isha ta gani ta ce ba na fatan wani ya ji saukin mutuwa bayan abin da na gani daga manzan Allah ta ce ina jikina na rungume shi shi ne bai da lafiya saboda zafin jikinsa ka taba jikina sai ka ɗauka nike ban da lafiya zafin jikinsa ya nasu da jikin na na'isha ita ma jikinta ya ɗauki zafi misali kamar ka ɗauki wata wuta ka ɗora akan wani ƙarfe ai ka ƙarfen duk zai zai ɗau zafi haka jikin na Aisha, manzan Allah ne mara lafiyan amma ko da manzan Allah ya ba mu labari yace suna rashin lafiya ne tare da Aisha suna warkewa tare da Aisha Ran da duk ba shi da lafiya ba ta da lafiya Ran da duk ba ta da lafiya ba shi da lafiya Ran da yi warke ta warke ran da ta warke ya warke to amma wannan dan ka gane irin wahalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan wa masu albarka to mece ce sifa ingantacciya ta jiya wanda ya faɗi ba shi da lafiya ya kamata ya lura da waɗannan abubuwa masu zuwa na farko ya mai da lamarinsa ga Allah ya dogara ga Allah iya yarda cewa wannan abin da ya same shi daga Allah ne Allah ya jarrabe shi da wannan rashin lafiya saboda ya kankare masa zunubi ya rubuta masa lada daga masa daraja dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da yake samun mumini na na rashin lafiya ko wahala ko gajiya ko bakin ciki ko damuwa ko wata wani abu wanda wato tayar masa da hankali ita kai ko kaya da zaka taka ka ji zafin da ka ce wayyo wai Allah sai ya rubuta maka lada da ita sai ya kankare maka zunubi da wannan ɗan banda musulmi ya samu wannan ɗan wa masu albarka to lokacin da mutum ya faɗi ba shi da lafiya ya na tunanin wane ne ko wanta sai, ko kaza ne mayar da bin ga Allah to sannan na biyu ya yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ne tahmidi ne takbiri ne haylala ce salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani ne sallah wanda zai iya yi ko a tsaye ko a zaune ko a kwance wanda zai iya yi yawaita zai iya ruku da sujada ko sai nuni ya yawaita yan masu albarka wanda izo irin wannan halin na rashin lafiya ya yawaita sadaka saboda sadaka na maganin rashin lafiyar da magani ma bai iya maganin tarihinmu da musulunci ya shiga da waɗannan abubuwa mutum bayar da sadaka akan rashin lafiyar su kuma Allah ya bashi lafiya wannan tarihin musulunci ya cika da irin waɗannan tun da can da har yanzu har yanzu ana samu yanwa masu albarka sannan mutum kar imanta da haƙoƙin mutane da suke kansu kana bin bashi ko ana bin ka yi ƙoƙari ka rubuta ka sanar kuma ka yi wasiya cewa a biya in kai ba za ka iya biya ba in kuma kana da halin da za ka biya to kai ma za ka biya ku sani Allah baya gafarta haƙƙin wani sai ma'abocin haƙƙin ya yata ya gafarta bil munasaba wasu na cewa in ka mutu ba wanda ya mutu ba a yafe masa bashi in juwa wa ite ba a yafe masa bashi in ka ga dama ka yafe masa ka yafe taya ai haƙƙinka ne ka sarayar da haka babu wani dalili na cewa wai in mutum ya mutu ba a yafe masa bashi sai in banda dalilin rowa ba ka so ka yafe masa kawai saboda rowa amma za ka iya yafe masa kuma yaya yan wa masu albarka idan mutum yana da majiyaci wanda yake jiya to lura da yanayin wannan mamaci mara lafiya nasa irin yadda rashin lafiyar yake jujjuyawa idan ya lura ya kai gargara to ana buƙatar lallai wurin da mara lafiyar nan yake ya zamanto koyaushe a tsamtace yake a tsarkake sannan a kula da lokutan sallah a ringa sa shi yana yin sallah waɗansu masu jiya sun fi damuwa da su ba da magani akan sallah to wanda zai mutu mai amfanin magani a gare shi ya sha magani bai yi sallah ba kuma ya mutu ana bin su sallah to ka damu kamar inda ka damu in sha magani ka damu in sallah nan tsarki a tabbatar ya yi tsarki sallar ya yi ta a yanayin da zai iya ko da da nuni ne ita sallah ba ta saraya ga mutum duk yanayin da ya kai muddin yana harkanta abubuwa to da haka masu jiya ku lura da irin wannan abin sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan wurin da majiyacin ku yake ya zaman to tsabtatacce tsarkake saboda shaydanu suna son wuri mai kazanta wuri na najasa saboda haka za su zo in sun zo kuma jikinsa za su hau da haka rashin lafiya zai su ƙara nauyi da haka ake son wurin ya zama to tsarkakacce tsarkake kuma a ringa yawan ambatan Allah subhanahu wataala a wurin in ka lura mamacinka ya kai gargara inda zai iya mutuwa to kai ringa yawaita tafi la ilaha illallahu yana ji wasu malamai sun ce ka iya cewa ne wasu sun ce ba za ka faɗa ba kowanne kai daidai ne babu nasti da ya ce kar a faɗa ban sai wanda ya zai ce ɗin ma a faɗa dan manzan Allah haka ya ce da bafansa da ya kai gargara ya ce ya am la ilaha illallah ya ce ya bafa na ne la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wani yaro bai hude ba shi da lafiya amma ina yi wa manzo Allah kirke ne masa hidima ije isa ne shi ce ne la ilaha illallah baban sa yace amsawa muhammad amsawa abul qasim kenan nasi abin da ya tabbatar a ce ce ne la ilaha illallah amma in ba sai ka faɗa ba to ba bukata in ka ji ya faɗa sai ka daina faɗa sai dai in yayi wata magana wadda ta saba wannan la ilaha illallah to sai kuma ka sake ci gaba da maimaita masa ko kuma neman ki fada in ya fada kenan, sai ka kame haka za a yi har Allah ya karbi rayuwarsa ya zamanto karshen magana sai ita ce la ilaha illallah saboda manzo Allah su sallam ya ce wanda duk ƙarshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa mafiya kyau da sufofinsa mafiya ɗaukaka in sanya mutu cikin ahalin la ilaha illallah waɗanda in sun mutu zai ba su aljanna ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya sa mu inganta ayyukan mu gabanin mutuwa isa alamomin da muke gani na mutuwa kaini ne da zaburarwa gare mu wajen gyara tsakanin mu da shi subhanahu ta'ala. Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta عباد الله إن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة عرشه وقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاة صلواتكم يرحمكم الله الله